السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da kuma masu sauraron mu gabaki daya muna ma juna barka da warhaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a cikin wannan shiri kuma shine majalisin mu na hudu a cikin wannan shiri namu mai albarka wato sahabbai manya diban fari shirin da ke bayani akan falaloli da darajoji da albarkatai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manufar shirin ita ce a tunasar da 'yan uwa musulmai game da waɗannan manya-manyan bayan Allah da nufin ƙara son su a cikin zuciya da kuma ƙoƙarin koyi da su da kuma ƙoƙarin a kwatanta irin abin da suka yi domin ba za a kai su ba ba za kuma a zama kamar su ba idan ba a manta ba 'yan uwa a shirinmu na uku da ya gabata mun yi bayani ne akan rubuce-rubuce da malamai suka yi a taƙaice a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana son ya san sahabban annabi sallama waɗannan littafai ne zai koma zuwa gare su mun yi tsakure mun ambaci wasu daga ciki sannan kuma muka fara bayani akan to wai su waye ma sahabban nan mun ji waye ake ce ma sahabi a harshen larabci sannan kuma mun fara jin waye ake ce ma sahabi a wurin malamai mun kawo maganganu guda biyu magana ta farko maganar da aka danganta ta zuwa ga tabi'i babba al-imam sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala sannan kuma muka ji maganar da al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya yi a game da wa ake ce masa sahabi mun fara bayani akan magana ta uku ita ce maganar babban malami al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan maganar al-imam ibn hajar al-asqalani ya yi ta a cikin babban littafinsa wanda mun buga misali da shi a cikin littafai masu mahimmanci wanda suka yi bayani akan sahabban annabi sallama wato shine littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba wanda mun ambaci cewa ya kawo tarjama ko tarihi da falaloli da darajojin sahabbai har da waɗanda ya maimaita sunayensu guda dubu ɗari da dubu ashirin da biyu da kuma saba'in da tara kamar yadda muka ambata to yau insha Allah ta'ala a wannan shiri namu na hudu za mu ji me al'imamu ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya ce wa ake ce masahabi الإمام ابن هجر يتي أتي لتافنس الإصابة وأصح ما وقفت عليه من ذلك يتي نيدي أوجينا ما في إنجنش بياني وندا نسأيو أكنسا أن الصحابية شيدي وندا أكي تيما صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم شيني دو وندا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أزمني دايا شرط بركوتينا مؤمنا به سنن إيماني ذا النبي صلى الله عليه وسلم شرعي نبي شيما سنن ومات على الإسلام سنن كما يمتو أكا مسلمش يموت ينا مسلمي wannan shine tarihin da الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يكاو kawo a game da wa dukkan wanda ya cika waɗannan shirɗoɗin guda uku da tarifin al’imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya ƙambata to shi ne ake ce masahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan kafin mu kira mutum sahabi sai ya cika waɗannan shirɗin cif guda uku shirɗin farko liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam su zama zamanin su ɗaya wannan sharaɗin farko kenan kenan da wannan mutum zai iya cewa mu da muke rayuwa a wannan zamanin namu yau muna rayuwa a karni na goma sha biyar na hijira karni na ashirin da ɗaya na miladiyya to mu ba za a kira mu sahabbai ba saboda me saboda ba mu cika wannan sharaɗi na farko ba domin malaki nan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba mu yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka duk wanda sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka haife shi to shi ma ba za ka kira shi da sahabi ba domin bai cika wannan sharaɗin na farko ba liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam na mu'minan bihi imanu bihi dole sai yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi imani da shi ba kamar kafirai da munafikai to waɗannan ba sahabbai bane so daga Abu Lahabi ba sahabi bane laqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi ya hadu da annabi sama zamanin su ɗaya ɗan uwansa ne babban sa ne amma bai imani da shi fa bal kafara bihi ya kafirce masa so da ka la yu'addu min as-sahabati ba a ɗaukan sa a matsayin sahabi Abu Jahl ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sahabi bane saboda me bai cika wannan babban sharadi na bi ba shine al al'imanu bihi sallallahu alaihi wa sallam ire-iren waɗannan ba sahabbai bane haka alladina amanu bihi bi afwahihim amma wa lam tu'min bihi qulubuhum sune al-munafiqun waɗanda suka yi imani da shi da baka amma a cikin zuci ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kaman abdullahi ibn ubay ibn salul ra'sul munafiqina shugaban munafikai da yi imani da annabi sallama a zuci ba shi ko sharadin imani abu uku ne imanuna billahi baina salasati imanin mu da Allah yana tsakanin abu uku ne qaulin wa fi'lin wa i'tiqadi janani haka al-imam al-qahtani ya faɗi a cikin nuniyarsa qaulin wa fi'lin wa i'tiqadi janani dole ya kasance mutum ya kudur ya fadi da baki sannan ya aikata sannan kuma ya kudurta a zuciyarsa idan ya imani da baki amma bai yi a zuci ba to wannan ya zama munafiki ke إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شيء إيمان دباكي الذين آمنوا الذين آمنوا بألسنتهم أما ولم تؤمن قلوبهم تولى لم صحابي بني سنن أكو الإيمان على الإسلام أي الموت على الإسلام سنن متوى أكم مسلمين bayan mutum ya zama ni da annabi sama ya imani da shi a lokacin da annabi sama ke da rai sannan kuma na ƙarshe shine ya rasu ina musulmi an samu waɗanda suka yi ridda irin su musallimatul kazzab musailima ya musulunta amma daga baya kuma ya zo ya ridda to tun da ya riddan nan kuma ya mutu a matsayin kafiri saboda haka ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bane musailima baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne sharɗa guda uku manya-manya kafin a kira mutum da sahabi to sai an ɗauko shi an auna shi da waɗannan sharɗan in ya ci waɗannan sharuɗan duka sun tabbata a gare shi to sai a kira shi sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan bai cika ba ko kuma ya rasa sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku to shi kenan shi ma ya zama ba sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam bane al-imam ibn hajar bai ban mu haka nan ba a cikin wannan littafin nasa al-isaba shi ya ci gaba da cewa fa yadkhulu fi man laqiyahu zai shiga cikin wanda ya rayu da manzon Allah ta sama wato ya haɗu da shi man talat mujalasatuhu lahu aw qasrat wanda zaman shi da Annabi sallallahu ya tsawaita ko kuma ya gajarta ya takaita da wanda ya dade tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda bai dade tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ana kiran su sahabbai sayyiduna abubakar sahabi ne sayyiduna abubakar sahabi ne yana cikin waɗanda suka musulunta farko farko نانا خديجة رضي الله تعالى عنها صحابياتي تنا تشكين وانا نسوك مسلم تفاقو فانكو تازو نادا النبي صلى الله عليه وسلم اما تأيما ترسى هنلوك تند الله سبحانه وتعالى يكب برانتا شيكو سيدنا أبو بكر باية مسلم تسا أقام كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيها السيدة النبي صلى الله عليه وسلم يرس يبص يبص يبص يبص يبص يبص kenan kana iya cewa ya zauna a matsayin musulmi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 23 cif ba ba ba ba ragi ba ragi to sahabi ne haka irin su abdullahi jarir ibn abdullahi al-bajali wanda aka yi sa a baya shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da ne duk da ya musulunta ne a shekarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yasa zamu gani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in insu wato matsayoyinsu da darajojinsu ba ɗaya bane wasu sun girmu wasu a musulunci wasu sun gabaci wasu Qur'ani da kansa haka ya kasa su لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أما وكلا وعد الله الحسنى بك ننسى الله يا موسى ألقى ومن الجنة يس سنة يتشوى من وعنه أو لم يروي هكذا وان دي رواية ده أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ده يوا كو حديثي متأقيتا كو يغويتو حديثي أنك نقوكم بي رواية بما قوتا قوتا to shi ma sahabi ne inda ya cika waɗancan sharaɗin guda uku wa man ghaza ma'ahu aw lam yaghzu hakanan nan wanda ya yaƙi tare da annabi sallama da wanda bai yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkaninsu in dai sun cika waɗancan sharuɗan guda uku to su ma sunansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in mun lura yan uwa kaman al'imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yana mai da martani ne a game da irin waɗancan maganganu da aka yi a baya na waye sahabi waɗanda suka sa sharaɗin cewa sai ya yi yaƙi da annabi sallama ɗaya ko biyu ko sai ya daɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantan haka sannan wa man ra'ahu ru'yatan wa lam yujalisu haka wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai gani ɗaya أما بيزونا تارد أن النبي صلى الله عليه وسلم با شيما إن بياتك وتنشن شرط من غدا تسونا صحابي ومن لم يره لعارف كالعمى haka nan ma wanda bai taba ganin annabi sallallahu ba amma ya rayu da annabi sallama yayi imani da shi sannan ya mutu yana musulmi to ko da bai taba ganin annabi sallallahu ba saboda shi makaho ne to wannan shi ma ana ɗaukar sa a matsayin sahabi Kamar ibnu ummi Maktulin wanda malaman hadisi ko malaman ilmin rijali suke sabani a game da sunansa sunansa abdullahi ne ko ko sunansa amru an kama ganganu guda biyu kusan kuma duk maganganu guda biyu suna da ƙarfi wasu suna cewa sunansa abdullahi bin ummi maktumin ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi ya taɓa barin sa ya bashi magajin gari annabi sallallahu ya tafi yaƙi ya bashi shi ke sallah da mutane to kaga sahabi ne bai gani bai taɓa ganin annabi sama da idan sa ba amma kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai imamu ibnu hajar sai ya ce mana ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك دعك شيء من لقيه دعك شيء مؤمنا به da aka ce imani da manzo Allah sama to an fitar da wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu sallama amma bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kila sai bayan annabi sama ya rasu sannan Allah ya azurta shi musulunta to shi ma ba sahabi bane bai samu wannan darajar ta sahabbantaka ba domin ya rayu da annabi sallama amma bai yi imani da shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sannan sai Allah ya azurta shi ya musulunta to wannan ba sunansa sahabi ba sunansa al-mukhdaram haka malaman tarihi da malaman hadisi da malaman ilmin rijali suke sa al-mukhdaram ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai azurta shi da imani ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma sai ya musulunta to ba sunan su sahabi ba sannan shi ba tabi'i bane wato shi wan tabi'ai ne amma kuma kanin sahabbai sannan idza lam yajtami bihi marratan ukhra idan bai saki haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya musulunta a zamanin sa annabi sama ya rasu sai bayan annabi sama ya rasu sannan ya musulunta to ba sahabi bane al-imam hajar yace wa qawluna bihi da kuma muka ce a tarifin mu'minan bihi wannan jari da majrurin da aka yi amfani da harful jarri da kuma ha'ud zamiri yace yakhruju man laqiyahu mu'minan bi to shi ma wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana mai imani da wani annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya fita daga ciki kamar laqiyahu min mu'mini ahlil kitabi kamar waɗanda suka haɗu da annabi sallallahu Alaihi wasallam daga cikin mummunan ahalin kitabi to su ma an fitar da su abin da alimam na hajar yake mana cewa nan akwai waɗanda suka haɗu da annabi salama suna imani da annabi musa kamar yahudawa ko kuma suna imani da annabi isa alaihi salam kamar nasara amma kuma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to waɗannan ba ne. ne domin tarihin muqaidin ya ce mana bihi به nan الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمير نقوم زوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعي في أن إيمان دا من زن الله صلى الله عليه وسلم أما في أجوام ابن حجر سي كامنا وتقضية يكامن وتمسألة sai ce wa hal yadkhulu man laqiyahu minhum wa amana bi annahu sayub'asu aw la yadkhulu mahallu ihtimali yace yanzu wanda ya haɗu da annabi sallama yana mai imani da littafan da suka gabata da annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana mai imani da cewa tabbas za a aiko annabi Salama. amma kuma shi ya rasu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to shin wannan shi ma ya shiga cikin sahabbai ko ko bai shiga ba akwai misalin irin wannan kaman kaman bahirar rahib bahira babban masani ne a cikin masu bauta daga cikin nasara ya haɗu da annabi sallallahu kamar yadda littafan sira suke suke ambatawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana yaro suka je tare da sa Abu Talib zuwa garin Sham Bahira Rahib ya gansa yayi maka babbansa Abu Talib ka shaidi cewa ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallama domin zai kasance yana da wani sha'ani mai girma zai zama shine annabin da aka aiko a ƙarshen zamani to amma bahira bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan bahira kuma ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to shin shi ma za a kirga shi a cikin sahabbai in ji al-imam ibn hajar ko ko ba za a kirga shi ba shi ce mahallu ihtimali to wannan zai iya dauka kuma zai iya ba zai dauka ba kenan al-imam ibn hajar bai tarjihi ba bai rinjayar da abin da ya fi ba to amma akwai irin su waraka waraka tubni naufal wanda sai da ya buri yake cewa ya laitani fiha jaz'an ina ma dai a ce zan zama ina da ƙarfi na matasa ina da kumaji irin na matasa hina yukhrijuka qaumuka min baladika lokacin da mutanen ka za su fita da kai daga garinku fa ansuraka sai in taimake ka warqat ibn nawfal dan wannan na khadija ne radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka yi wa manzo Allah sallama manzo sama ya haɗu da mala'ika Jibrilu alaihi salam a gharu Hira ya girgiza shi wajen shi ta kai shi bayan ta kwantar masa da hankali ta ce wallahi lan yukhziyaka Allahu abadan innaka latasilur rahima wa taqsibul ma'duma wa taqra ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil khair ta lissafa masa ayyukansa na alkhairi ta ce mai irin waɗannan kyawawan halayen Allah baya tozarta sakamakonsa Allah baya tozarta makomarsa amma duk da haka zo mu tafi wajen ɗan uwana warqatu bin nawfal ka masa bayani domin shi masani ne na injila ya kasance na rubuta injila da hannunsa wato kamar yanzu a ce alaramma ne ko kuma masanin fikihu ne ko masanin hadisi ne ko masanin tafsiri ne shi kenan eh wannan to shi wannan manzala sama ma yayi bayani cewa waraka dan aljanna ne wata rana manzo sama ya taba wucewa ya su suna firar waraka suna faɗin abin da ba daidai ba game da shi manzo sama ya ce a tasubbuna warakata yanzu za ku rika zagin warakatu naufal faqad ra'aytu lahu baytan fil jannati haqiqa na ga wani gidansa a cikin aljanna kun ga dan aljanna ne shi kuma wannan na nuna shi sahabban annabi sama ne domin ya riga yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kafin da'awar annabi sallama ta bayyana ta watsu sosai ya rasu to to wannan kenan to shine al-imam na hajar yake cewa min ha'ula'i bahairar rahibu wa nuzara'uhu misalin in wannan kaman bahaira الراهب wanda muka yi bayani a kansa da kuma makamantansa سنة الإمام الحجر يتشي ويدخل في قولنا مؤمنا به سنة أتكلم مجانا مدمك تشي مؤمنا به توان دك زي شيء تشي كما حد كل مكلف من الجن والإنس دك وان مكلف يدك تشي الجنود متعني إندي إيماني دش إني إيماني دا منزل سما كودا الجنين توسونا سسحابي domin akwai aljanu da manzon sama ya je musu wa'azi kuma qur'ani ya bamu labari cewa قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا سنة الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما عضروه قالوا أنزفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين sannan hadisai sun zo sun tabbatar da manzon sama ya sha zuwa ya je ma musulmai masu imani daga cin aljanu wa'azi to irin waɗannan su ma ana ɗauka su a matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun cika waɗancan sharɗan guda uku da aka ambata sannan al-imam na hajar shi ya ce wa yadkhulu fihi man irtadda wa ada ila al-islam qabla an yamuta sannan ai sharɗa uku aka ce liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam al bihi sannan al-mautu ala al-islam to ko da mutum bayan ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi sai kuma ka sassaba da jarabawa ta kama shi wani iyazu billah shi ya je ridda amma kuma sai Allah ya masa gamdakatar kafin ya mutu sai ya sake musulunta sai ya mutu kuma yana kan musulunci to wannan ma shi ma sahabi misalin waɗanda suka yi ridda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tada rindunan yaƙi aka je domin a yaƙe su ka'idar musulunci ba a yaƙan mutum sai an masa wa'azi to da aka je aka musu wa'azi wasu daga cikin su sun dawo suka ba da zakka kuma suka ci gaba da musulunci to irin waɗannan suna nan a matsayin sahabban su duk da cewa sun yi ridda wannan ridda da ta shiga tsakanin su da rayuwar manzon Allah sama da imanin su sannan kuma daga baya Allah ya ƙara musu arziki suka sake musulunta to wannan bata kwace musu sahabban takasso ba shi dai wanda za a cire a matsayin sahabi shine wanda ya riddan nan kuma ya mutu akan ridda kun ga anan shi ya mutu alal kufri kenan wa ma mata alal islam to ire-iren waɗannan ba sahabbai bane amma waɗanda muka ambata kafin su to waɗannan su ne ake ce masa habban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan سوني بيانن دا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يأتي لتابة الإصابة في تمييز الصحابة ضد ياي بياني ما سسوى أما دي وأنن بيانن دا مكو زاقلو سأتكي سوني سقف مهمنشي كما سوني سكي إسد ساقان ني أكي نفي دا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كينن ينزو نا تبتا دا ينقوا ما سقل لم دا سوغارم سنادا ونهو تو ne ban sha'awa a cikin game da wa ake cewa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda wanda ya cika duka waɗancan sharuɗan guda uku liqa'un nabi sallallahu alaihi wa rayuwa da annabi sallama al iman bihi yin imani da shi hala hayatihi lokacin da yake da rai sannan na uku al-mautu ala al-islam sannan shi wanda ya imanin ya mutu yana musulmi ba ya mutu yana kafiri ba to duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan شين أكي شي مسا الصحابي شين أكي جن إنسا أتي الأصحاب هو أتي الصحب هو أتي الأصاحب هو أتي الصحا الصحابة دسوغا جمعي كوكما لفزا جن إذا مقا أنبتا الله سبحانه وتعالى يتي مكيو جبا تجبا دا زاني بياني أكنتا تويا أكي أسن صحابي يا أكي أسن صحابي bayan wancan tarifin da aka ambata mana da kuma sharɗan nan guda uku da babban malamin hadisi al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya bamu to yaya za a yi a gano cewa wani sahabi ne ya aka aka tattaro sunayen wasu sahabbai aka tabbatar da su sahabbai babban malami al-imam imaduddin ibn kathir rahimahullahu ta'ala yana yana faɗa mana a cikin littafinsa al-ba'ithul Hasis في اختصار علوم الحديث للتافز أن مسألة الحديث يكتشوا وتؤرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر أنا سن صحبا تك الصحابي تحن يتواترنش ما يتواترنش يكسن شي عدد وأن سقي بيان شي واشي صحابين عدد يا قيمة سيند الآدى لا فييا دهن كني لا فييا سنا مسا za a haɗu a yi ƙarya a zilla ƙarya a ce ai wannan sahabi ne kamar wa kamar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kamar sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu kamar sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kamar na aisha radiyallahu ta'ala anha kamar na fatima radiyallahu ta'ala anha da sauran ire-iren waɗannan waɗannan sahabbantakarsu ta tabbata ne ta hanyar tawaturanci shi yasa da wuya ka je layi na musulmi layi mai gidaje biyu uku hudu a ce an rasa a gidan da ga baki ɗaya gidajen nan babu abubakar ko babu umar ko babu usman ko babu ali ko babu aisha ko babu fatima wannan tawaturanci kenan الإمام ابن كثير يتي وتارة بأخبار مستفيضة ونزبهم كما تحنير لاباري تحنير رواي ويما سيوا أما بس قيمة إن تواتورا شيبا كمن صحبا سيدنا أبو هريرة بسورة ما كمن تنئر ودن هنيا تبيشير أوجن الإمام ابن كثير وتارة بشهادة غيره من الصحابة له كوكم صحابي مسشيدة شيوان شندا ما شهرين أنسنشي sai tabbatar mana cewa wani sahabi ne kamar misali ɗan uwa da yawa na san basu san sahabi da ake ce masa al-miqdad ibn al-aswad ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar mana da cewa al-miqdad ibn al-aswad sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin har ya taba zuwa ya umarce shi masa tambaya a gaban annabi sallama domin shi yana jin kunya to kun ganin sahabi ya tabbatar mana da wani cewa shi ma sahabi ne sayyiduna ali wanda sahabbantaka sa ta tabbata ne ta hanyar tawaturanci ya tabbatar mana da sahabi al-muqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu cewa shi ma sahabi ne ana nuna mana lokaci yayi saboda haka insha Allah ta'ala za mu sa aya a nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba wato darasi na biyar da izinin Allah ta'ala za mu dora akan inda muka tsaya kila mu dawo mu fara bayanin nan da babban malami al-imam imaduddin abul fida ibn kathir al-dimashqi rahimahullahu ta'ala ya fara mana a game da hanyoyin da ake gane cewa wani sahabi ne a cikin littafin sa al-ba'ith al-hafif fi ikhtisari ulum al-hadith muna ma yan uwa fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da alkhairi da zaman lafiya da albarka a cikin ƙasarmu shugabanninmu tun daga sama har ƙasa muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kama hannunsu ya ci gaba da musu jagoranci ya ci gaba da albarka a cikin rayuwarsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya rayuwarmu kullum ta zama cikin alkhairi muna cewa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuran da muka yi kuma muna majuna sallama منا تشيوا أشرين قبان ألا يحد أمو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته